kaga sai a samu cewa su sun bata kuma sun bata to shi kaga malamai suna da mutukar kima da daraja sakamakon addinin Allah yana hannunsu su suka san addini su kuma suke karantar da addini shi yasa ɗaya daga cikin magabata Sufyan bin Sa'id bin Masruq bin Nasuri rahimahullah ahad al-a'imma ahad as-siqat wanda yana daga cikin rijal na anishin aljama'a yake faɗa kamar yadda yake cikin sharafu ashabul hadis na al-khatib al-baghdadi rahimahullah yake cewa kamar yadda mala'iku suke matsayin kariya ga sama suke matsayin hawasu sama wato masu kare sama su Allah ya ada su sare sama su kare ta to haka kuma malamai suke na hadisi a matsayin hawasu al masu tsare kasa su kare ta na tsare kasa kare al'umma da tsare ta ta fuskar mai addinin ta amma malam kafin mu je da nisa akwai wata magana da zaka ji tana yawo a bakin mutane ji ana cewa ka yi aiki da fadar malam amma kada ka yi aiki da aikinsa wannan wata magana ce wata take da tushe kuma yin haka ne mai hakan ke haskawa kenan eh wannan magana ana faɗar ta kamar da ka ambata amma kuskure ce na'am eh, shi malami ai wajibi ne zama mai abin koyi cikin maganganunsa da kuma ayyukansa wannan shi abin da yake wajibi kan wato ainihin malami hmm. shi yasa ɗaya daga cikin magabata abu asim bin nabil abdahak bin makhalat hmm. wanda malami ne na imam bukhari rahimahullah yana cewa kamar yadda yake cikin at-tarikh kabir na shi abu abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullah yake cewa tun lokacin da san cewa giba haramun ce ban taba zagin wani ba inji shi Abbahak bin Makhlaq Abu Asim bin Nabil wanda yana daga cikin a'ala tabaqa min tabaqati shuyukh al-Bukhari malaman Bukhari suna da tabaka biyar to shi yana waɗanda suke ɗabakar farko irin su Muhammad bin Abdullah al-Ansari irin su Abu Nu'aym al-Fadl bin Dukay irin su Makki bin Ibrahim da sauransu mm, shi ne ɗabaka din mana ɗabaka wato ainihin kaman ka iya cewa mataki na'am mataki eh matakin da ya hada wanda suka rayu ta fuskar shekara daya mm. da haihuwa da kuma ta fuskar abin da ya shafi mutuwa mm. da kuma ta fuskar abin da ya shafi karɓar ruwaya da kuma bayar da ruwaya eh إذا كانت الطبقة تودي هذا ميوانا نعم تو عاصم النبي الضحاك بن مخلد نعم هو محمد بن عيسى الزجاج كما يكي في الكتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع لا الخطيب البغدادي يكي تيوا دكا وانده يكي ليمن وانده إلمي ما حديثي to fa ya abin da yake mafi ɗaukakuwar al'amura duniya gaba ɗaya abin nufi ilimin addini shine ilimin da yake mafi daraja mafi ɗaukaka mafi girma mafi karamci akan dukkanin ilmomin da muke da su sai ya ce to ya waje da ya zanto kuma fi alkhairar mutane shi wannan wanda ya shi wanda sai wannan ilimin sai eh, addini saboda yana ɗauke da ilimin da yake mafi alkhairin kowane ilimi hmm. to ya zama wajibi kuma ya zanto mafi alkhairin mutane a sakamakon yana ɗauke da ilimin da yake mafi alkhairin ilimi haka ne haka ne ji abu asi na nabi da ke gayawa wato ainihin Muhammad bin Isa az-Zajjaj wannan kuma sai yake tunatar da mu wata magana ta Abu Ismata Asim bin Isam bin al bayhaqi rahimahullah yake cewa na ziyarci al-Imam Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal a gidansa kamar yadda al bayhaqi ya kawo cikin al-Madakhal nasa kuma haka al khabib al-Baghdadi shi ma ya kawo cikin al-Jami' li Akhlaq rawi wa Adab as-Sami' haka Shams bin Zahabi shi ma ya kawo cikin siyaru a'lamin nubala جزء سنة ومشاء عند ترجم الشيء الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني المروضي أبو عبد الله رحمه الله تسي أبو إسمة عاصم بن عسام من البيهقي رحمه الله yake cewa sai na kwana gidan shi al'imam Ahmad bin Hanbal da dare sai ya kawo ruwa a buta sai ya aje da kofar bakin da nake kwanci aka sauke shi aka sauke shi abin nufi kenan don ya samu dama cikin dare ko da ya tashi to ga ruwa kusa da shi wani zai alwala hmm. ya yi sallar dare to ya shi ya kwanta yana ta bacci har alfijir ya keto hmm. al'imam abin hanbal ya yi shirin zai fita masallaci da ya fita sai ga inda ya ajiye mutan nan dai a nan take har yanzu eh. babu wani canji alamar ba a taba ta ba alamar ba a taba ta ba eh. sai ce to wannan wani irin mutum ne mutum yana neman ilimi na addini kuma ya zanto baya raya dare da tsallar dare Ahmad bin Hamza ce subhanallah abin da wannan abin takeici abin da ya sanata maka wannan Nuri akan cewa abin da yake asali ga malami ne shi malami abin koyi ta fuskar maganganunsa da ayyukansa idan aka samu malami aikinsa ya ci karo da ainihin maganganunsa hmm. to ka fita daga asali eh amma asali shine aikin sa ya dace da abin da yake faɗa na cewa Allah ya ce annabi ya amma yanda zama na aikin sa ya sabawa karantar wasa da alkur'ani da sunnar manzo Allah to wannan ya fita daga asali ne don ba shi bane asali bai amsa masu nasu na malamin kenan batun da ya sauka daga abin da malantar ke karantarwa a yana nan a matsayin sa na malami sai dai kawai wannan ya rage wata daraja wata martaba da in ya samu wannan din to zai zama ne ya samu sifa wadda ita ce asalin sifar da ake bukata bukata nan bukata ta wajen ci ga malami ya zanto ya siffanta da ita ya zanto yana rayuwa da ita yana tafiya da ita yana wanzuwa da ita الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يا كرمت هنا حديثي من الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم wanda yake bayani cewa manzo Allah ya yi kaho kuma ya tsarki kuɗi ya bai wanda ya masa kaho ne hmm. wannan hadisi yana cikin musulun imam Ahmad Hanbal da sahih Bukhari to yayin da al-Imam Ahmad Hanbal ya karanta wannan hadisi sai yake cewa to fa shi babu wani hadisi da zai karanta bai aiki da shi ba hmm. a lokacin yana cikin halin lafiya fa to amma kare zamana wannan hadisin ya karanta shi da ya aiki da shi ba sai yasa aka nemi masa ne yin kaho ya yi masa kaho ya biya shi domin koyi da annai muhammad sassan duk da lokacin ba shi da bukatar yin bukatar yin kaho kamar yadda abul fawaz abdurrahman bin ali ibn jauzi ya ambaci wannan cikin kasan su manakibul imami ahmad bin hanbal haka shamsuddin zahabi shi ma ya ambata cikin siyaru a alamin nubala yayin da yake tarjama sa wanda wannan shi ya bayu abdullahi bin mubarak rahimahullah ahad al-a'imma ahad as-siqat yake faɗa kamar yadda yake cikin littafin ghayatun nihaya fi tabaqatul qurra na ibn al-jazar yake cewa na koyi ladabi tsawon shekaru talatin kawai ladabi nake da tarbiyya ta aiki da ilimi hmm. sannan kuma na ɗauki tsawon shekaru ashirin kuma ina koyon ilimi ne sai da shekara ma'ana talatin a duniya eh. kafin ya ji cewa ya cancanta ya fara neman ilimi a sai da ya samu tarbiyya ya samu ladabi hmm. ta yadda duk ilimin da ya koya zai aiwatar da shi zai zanto babu cin karo tsakanin aikinsa da mahangamsa hmm. kamar da ake cewa khalafat fatwahu taqwahu wato fatawarsa ta saba wa taqwarsa wanda shi kudu yana yana rayuwar buga misali da wannan cikin littafansa kamar su kamar minna fi ta'aliki ala fiqh sunna haka sufyan bin sa'id bin thawri rahimahullah yake faɗa kamar yadda yake cikin shilful awliya ta abu nu'aym yayin da yake ta sa ya kawo wannan magana din yake cewa su magabata sun kasance ba su fitar da 'ya'yayansu zuwa ga neman ilimi har sai ƴaƴan nan sun koyi ladabi sun bautata wa Allah na tsawon shekaru ashirin. sannan za su ɗauke su dinka su hannun malami ah, wannan bayan nufin cewa kwata wata ba su neman a ah, suna nema mm. suna nema suna aiki amma ba sa jin cewa sun cancanta a yanzu su tinkari neman ilimin har sai sun cewa sun gamsu da ladabi da tarbiyya da ke tare da su ta yana duk ilimin da suka koya to za su ainihin aiwatar da shi zuciya su za ta iya karɓansa wajen aiki ba tare da samun matsala ba yayin da aiki da ilimi shi ne wato ainihin maslaha ne hmm. ba shi bane mafsada domin akwai lokacin da yake ka iya karanta ilimi amma aiki da ilimi din a wannan lokacin zaune fitinar kuma musiba hmm. to amma sai ka bashi kamar yake nan mala misali ana ka karanta wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya umarni da ayi kaza to amma sai zama na aiwatar da wannan hadisi a daidai wannan lokacin zai bayi zuwa ga samuwar wata barna da ta barnar rashin aikin da shi hadisi to nan sai ka bari har a kai lokacin da aiki da hadisi shi ne bayi zuwa ga samun ne gyara maslah to nan shi ne sai kawo ka'ida yiya cewa daru'ul mafasidi muqaddamun ala jalb masalih tun kuɗi barna to shi abin gabatarwa akan jawo wato ainihin maslaha mm-hmm. aiki da rishin maslaha ne na'am to amma idan ka aikata kuma zai bazo da me samuwar wata barna ta hume barna rashin aiki shi hadisi na'am eh. to ana sai ka bai domin har a ci madamar da za ta bayi zuwa ga aiwatar da hadisin bisa yanda ya dace yanda mutane za su karbe shi na'am anan ba suke kawo ta ka'ida fiqhiyya cewa fawatu shay'i ila ma huwa anfa'u minhu la yu'addu fawatan rasa abu amma rasa shi kuma zai bari zuwa ga samun abin da fi shi amfani to anan ba a kira ta ka rasa wannan saboda ka samu dubin sa yau ka samu dubin an kai lokacin da zaka aiwatar da waɗannan ilmomin da ka sani kuma ya zanto komai ya tafi daidai wa da babu wata matsala to anan eh, rasa aiwatawar ya kai a farkon lokaci wannan inda ka aiwatar su a wannan farkon lokacin da za a samu matsala kuma sai a samu barna sai a sami matsaloli da kalubale da sauran abubuwa masu kama da haka shi yasa shatibi cikin al-mufaqat yake cewa النظر في مآلات الأفعال ما اعتبر مقصور شرعا بيا إن ذاك أي كتاب سيك دبازوا لترشان أبنكما to inda wani abu fito kuma a ƙarshen ne baya masalaha ce ko mafsara gyara za a samu ko ɓarna ita ce wannan abin lura ne abin kula da shi ne ta fuskar shari'a A ibn qayyim rahimahullah cikin littafin sa ilam muqin ar-rabbil alamin fasalin da yake bayani game da caccanjawar fatawa a sakamakon yanayin wuri da yanayin zamani da kuma yanayin halaye da aka samu mutane a ciki sai kawo ta kissa ta malamin sa shekul sabi kimiyya a lokacin a tatar wanda hmm, tatar wasu mutane wanda aka yi sun yi wa addini barna ba ɗan kanwa ba hmm. yadda yake da dama daga cikin su musulunta hmm. har ma ilin asir da yake shi ya riske lokacin littafin sa alkani fi tarih yake cewa in ban da mu mun halarci lokacin da tatar suka yi wannan ta'addanci mun gani to amma wanda bai halarta ba in zaka bashi labarin abubuwan da suka abku na barna sai ma musa ya ce ba haka bane ya ce domin tun a tarihin duniya gaba daya ba a taɓa yin barna irin wannan ba hmm. to idan ce miya ya fito shi da sa. sai suka samu su jama'a daga cikin tattara hmm. suna zanne suna shan giya suna tuna magaladi hmm. na hudu billahi min zari to sai ɗaya daga cikin almajiran ibn taymiya rahimahullah sai mai musu a cikin dukkan ce a gani su basu basu basu rabar da su me ibn taymiya ke nuna maka abin da yake nuna maka Shin giya cin nama da haramun ne amma fa shi ne abin da ya katange su zuwa ga kashe mutane da kuma kwace mutane dukiya idan ka hana su cin naman alade a wannan lokacin ka mm. hana su giya a lokacin to kuma za su kuma zuwa ga suna kashe mutane suna kwace mutane dukiya mm. kisan kai da kwace dukiya laifinsa ya fi laifin shingiyar sunan alade mm. domin laifin shingiyar sunan alade laifin wanda ke mai fasir yana takaituwa kan wanda ke amma wancan ba laifin wanda ke mai mutu'addi yana shafar wani to kaga abin da shi shi tsari taniya ya hango kenan na hikima wannan shine abin da nake nufi cikin magana ta eh. wanda da dama sun maganganu akan irin wannan كمان شيء الشاطئ في الموافقات كما يستطيع من السلام سكين قوائد الأحكام لمصالح الأنام نعم طوالنا شيء بايو أبو عبد الرحمن أصولني يكي تيوا كمان يكي تيوا مقدمة جابر إبراهيم na Abu Ja'far al-Tawri rahimahullah hmm. ya kawo ta hanya da take da isnadi hasan da kuma ta hanya da take da isnadi wanda ke sahihi na'am cewa wanda suke koyar da mu al alqur'ani daga cikin sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam hmm. yana nufi irin su Abdullah bin Mas'ud irin su Usman bin Affan radiyallahu anhu amin sun ce in sun je wajen manzon Allah ba sa ketare ayoyi guda goma har sai sun fahimci waɗannan ayoyin, hmm. sun haddace sun aiki da su sannan za su koma za Allah ya kara musu ayoyi guda kuma da haka suka dace alƙur'ani na'am wato shi ka tafi da gidanka yawo ashe asali ga malami shine aiki ga ilimin sa idan ka samu sabanin haka to malami ya fita daga daga asali hmm. akramuka Allah kamar yanda muka sani ɗaya daga cikin ko babbar hanyar yada ko wanzar da ilimi a cikin al'umma shine gangarar da shi daga malamai zuwa ɗalibai to waɗanne irin haƙoƙi ko kuma abubuwan da suka zama wajibi a samu tsakanin su malamai da kuma ɗalibansu eh kamar yadda ka ambata wajibi ne ga su malamai su isar da ilimi ga ainihin al'umma wanda wannan shi ne ma ya ba su tambari da mataki da darajar cewa su magana annabawa ne hmm. kamar yadda yake hadisin abu tabba wayne bin malik wanda yake cikin musnad imami ahmad bin hanbal مقدمة تصنيف الدارمي بسمني أبي داود بسمني الترمذي لمقدمة ابن المادة بإسناد حسن نعم من ظن كسي ظنك ما هو ورثة الأنبياء ما لمي سنة مجاتا النباوة نعم. فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر سوء النباوة ba su ainihin gadar da dina ne ko dirhami ba a sun gadar da ilimi ne dukkan wanda ya riko da ilimi ya yi riko da ainihin rabo wanda yake ne ba to malamai sun samu martaba sun samu daraja saboda isar da saƙon Allah da suke zuwa ga al'umma ta fuskar yin bishara da cewa dukkan wanda ya kaza yana da gidan aljanna ta fuskar yin gargaɗin cewa dukkan wanda ya aiwatar da kaza to fa wuta ita ce makomarsa da mm. ta wannan fuskar suka zanto ne magada annabawa da fuskar bayanin halar da haram mm. kan yadda Allah ce su annabawa kana masu ummatan wahida fa ba asallahu annabiyina mubashirina wa mundirin sannan da manzo Allah ya ayyuhan nabiyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira وبشر المؤمن بأن له من الله فضلا كبيرا da tonon fuska malamai suka sami wannan daraja kamar yadda ya zo a hadisin zaidu bin faris radiyallahu an wanda yake cikin sunan abi dawud da sunan tirmizi da asnan kubra ta imam an-nasa'i a kitab al-ilm manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sunan yake cewa نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه إلى غيره فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس فقيه أنا من ذا الله يأدو أشيوى الله كحسكك تذكر متمنى يجون هديسي دقورم إكي shi. har ya isa da zuwa ga waninsa manzo Allah ran yayi adu'a ga duka malamai masu kantar da al'umma addu'ar mai addu'ar annabara إذا تشي النظارة كمري عند الخطابي يفصل الشكل مع علم الصونا لابن الأصير شنجان الأصول وتؤنش النعمة والبهجة النعمة والبهجة وتحسكي دنيئمة دنسوة دكون شرحا كلي تقول عند الله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة لأنك تعرف في وجوههم نظرة لئيم. ثم الله يومئذ أدوالهم haka yazo kuma a hadisin Abdullahi bin Mas'ud ruwa cikin sunan Tirmidhi da sunan Ibn Majah fil muqaddima mazalika cewa naddara Allah imra'an sami'a minna shay'an komi kenan kaga ta an ce hadisi na hadisi kuma shay'an kom mm-hmm. hadisi ne alqur'ani ne wata magana ce ta sahabbai wani abu ne amfani kaji ka kiyaye mm-hmm. sannan taballaghahu kama sami'ahu ya isar da wannan abin kamar yadda ya ji shi hmm. manzala to Allah ka haskaka fuskar sa Allah ka kamba shi wanda wannan shine lafazin Abdullah bin Mas'ud hmm. wanda wannan hadisi sahabi ɗaya ɗaya har sahabi 24 suka rawaito shi daga manzon Allah sallallahu alaihi ta hanyoyi guda 24 wani sahabin ma hadisin ya zo ta hanyar sama da hanya ɗaya wani sama da haka kamar yadda Abdul Muslim Al-Abbad ya yi risala mai suna dirasatu hadisi naddara Allahum ra'an riwayatan wa dirayatan ya kawo shi ta hanyar sahabbai da ya rubuta 24 da kuma hanyoyi guda hudu zuwa ta su wannan sahabban wani sahabban kuma za ka samu hadisi na zuwa gai sama da hanya ɗaya kan yana ambata to kaga wani nuna wato ainihin wajibin malami shine isar da abin da suke da shi na ilimi zuwa ga wato ainihin al'umma hmm. eh, shi ya sa ma ya tabbata hadisin abi huraira wanda yake cikin musnad imami ahmad bin hanbal hmm. da sunani abi da wani Allah ka cewa dukkan wanda aka tambaye shi game da wani abu na ilimi sai ya koye to Allah bai sanya masa linzami na wuta domin shine wajibin da Allah ya riga kan dukkan ma'abota ilimi su isar da abin da suka sani wa idza akhadha Allahu mithaqan lika utul kitaba لتبينه للناس ولا تكتمونه فنبصوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون sannan tsinuwa ce kuma ta Allah inda ya ce inda zai ya kitu ma anzalna من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم الله دمك أبي هريرة رضي الله عنه كمرين لا يتبطى تكن سيد بخاري كتاب العلم في كتاب آدم وإن آي قداري ورسكت لتاه الله لا بزت دون رسكو من الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيخ حديث عبد الله بن أمر بن العاص ومن تشكين نصنا بإمام محمد بن حنبل سعيد البخاري بسم الترمزي من ذلك سيبلغ عني ولو آية كو نعم. إسادة دكا أبن دهو كورية تنشي مع الله تمسى يا إيه بلغ ما أوزى إليك من ربك وإن لم تفعل ما بلغ فرسالك كو رسالاتي أو تكراء والله يا أصلك من الناس إن الله لا يلقم الكافرين تسيء ما شاء الأمسكم بلغوا عني ولو آية ku isa da dukkan abin da kuka yi daga gare ni walau aya ko da gurgudan aya ne. sanan ba nufin cewa ayar qur'ani a dukkan abin da yake da shi na ilimi dukkan kaddasa to ka isar da shi ga wanda bai sani ba to a wannan jumla sai muka ta kunshi ababe na ababe uku ta kunshi at-taklif at-tashrif at-takhfif da yace ballighu ku isar wannan ne fi'il amr umarni ne kaga takalifi kenan eh. dora muku nauyi da yace anni daga gare ni kaga ya jingina abin zuwa gare shi mm-hmm. wannan ibafa din ta dullu ala tasharif tana nuni game da mai girma mm-hmm. da kima da darajar abin mm-hmm. a sakamakon mai manzo Allah ya jingina zuwa gare shi da yake aya ko da aya da wanda kuma at-takhfif ya dullu ala takhfif yana nuni akan mai sokatawa a babu da da'awa duk kankantar abin da kasance kai sai shi wannan mai sokatawa to da haka wajibi ne kan malami su isar da abin da suke da shi na ilimi ga al'umma domin wani shi ke tabbatar da sunan wato alishin malamai ɗin da kuma aiki da abinda da suke anishin ɗauke shi ne hmm. shi fa shafi da cikin almafaqat yake bayanin cewa akwai ilimi wanda yake sabahi akwai ilimi muhaqqaq hmm. ilimin sabahi shine ilimi haka kawai ta iya cewa na karazibi na suna amma babu shi hakikata ne mm. kana yi ka shi kana yi ka mm. kamar kana ganin ruwa ne akan kwalta kana cikin mota kana tawa in ka zo kuma sai gaba sai gaba ita kuma akwai ilmin muhaqqaq ilimin da yake tatacce sai ke alamomin da ake gane cewa wannan malamin ilimin da yake wurin sa ilimi ne muhaqqaq tatacce mm. in ji ashhadu shi al-mufaqat shine a ga yana karɓan ilimin daga wurin malamai daga cikin wasu ce a ga yana aiki da iliminsa to wani shi akarar wanda wannan bayani shi na akan wajibin da ke kan malamai ga ɗalibansu cewa shi ne su isar su malamai su kuma ɗaliban da wajibobi ne ke kansu ga malamansu eh, wajibobin suna da yawa a takaice a dunkule wajibi ne ga al'umma musamman ɗalibai masu karɓar ilimi wajen malamai girmama su malamai da a sakamakon su malamai zan to su maka da annabawa ya ka ce girmamawa anan ba a nufin wuce iyaka a girmama su bisa yadda sunna ta karanta su a sakamakon su na maka da annabawa sai mu duba mu ga yadda manzo Allah ke rayuwa da sahabbansa Urwatu bin Mas'ud bin Saqafi sulhu da biya shekara ta shida bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi ne na cikin sahih bukhari yazo da shi da ragowar kafiran da suka zo a wannan lokacin Ya yaga yadda sahabbai suke girmama manzon Allah sallallahu yake cewa shi tunda yake a rayuwarsa bai taba ganin shugaban da mabiyansa suke girmama shi ba irin manzon sallallahu manzo Allah bai taba yin kake ba sai sun tare kake sun shafe jikin su da shi hmm. a lokacin da al-mughiratu bin shu'ba wanda ya je ya aikata aikin laifi ya kashe mutane ya kwace dukiya a lokacin shi urwatu bin mas'ud yana cikin mai biyan wannan ta'adin da yayi to lokacin kuma shi al-mughira bin shu'ba radiyallahu anhu ya musulunta yana tsaye a bayan manzon Allah sallallahu alaihi to a bisa al'ada ta suna raba in su sukan kama gemun mutum to sai urus bin sa'ud yake kama gemun manzon Allah sallallahu alaihi sai al-mughira bin shu'ba yake sa takobin sai yake tunkuɗe hannunsa a lokacin kuma shi ruwa ɗinta yana cikin biya masa matsalar da ya aiwatar ƙarshe sai ƙara kama gemu manzala sai ya sa takobinsa ya ture hannunsa ƙarshe ma sai ce in ka ƙara kama gemu zan sare hannunka haka sa sahabbai suke wajen girmama annabi Muhammad wannan ba a nufin cewa kai ma a yau in malamin kai ta ke to barka ta da shafe jikin ka wannan wani abu ne wanda yake yake banta da shi manzo Allah hususiya domin albarka ta manzo Allah albarka ce ne muhaqqaqa tabbatacciya duk wanda ba shi ba kuma albarka ne tsammani ne mm. to kaga ba a gina hukunci kuma akan tsammani sai kan tabbas sai kan tabbas mm. ba a gina hukunci akan tsammani akan azzannul marjuh mm. sai kan tabbas da shi ko manzo Allah albarkar sa mutahaqqaqa ce mutahaqqaqa muhaqqaqa tabbatacciya ce amma duk wanda ba shi ba ba tsammani yake da kyautu mutu to amma dai nuni akan cewa malamai suna da kima suna daraja wajen mutunta su Osama bin Zaid yake faɗa kamar da yake cikin musnad al-imami Ahmad bin Hanbal yace idan muna zanne wato gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam muna daukan karatu kai ka ce tsuntsaye ne akan saboda gudun kada mu motsa tsuntsaye su tashi wanda tsuntsaye ke kan kuma bai tsuntsaye ya tashi zai motsi ba zai ba to haka suke a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ba sa iya motsawa mm. saboda ladabi saboda aishin nutsuwa to irin wannan adab nabawiyya su suke waje ba a samu tsakanin ɗaliban ilimi da malamai domin ka shi zai bayi zuwa ga samun albarka ta ilimi din shi zai bayi zuwa ga fahimtar ilimin da gane shi da lura da shi haka shi ma abu zarrin ilkifari yake fada haka albara bin azir shi ma yake fada da dama daga cikin sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan kenan shi yasa kamar yadda ya ainihin tabbata hadisi cikin littafin sahih bukhari a kitabu al na abi hurairah nan da yake fulayh bin sulaiman hmm. mazalla yana zama cikin sahabbai yana ba su ilimi shi wani balarabin kawai ya zai cewa ya rasulullah yau shi kiyama za ta hmm. sai sai yanzu ya bashi amsa ba sai wasu daga cikin sahabbai suka ce to mai wahaman za Allah bai ji shi ba wasu suka ce a manzon Allah ya ji kawai abin da ya faɗa na bai ji daɗi ba shi bai bashi amsa ba a shahid anan me yasa imam Bukhari ya kawo shi wannan hadisin a kitabul ilm a littafin da yake bayani game da falala ta ilimi mm. sannan kuma ya kara kawo shi a kitabu rikon a littafin da yake bayani game da abin da shafi gyaran zuciya da sauransu ai sai zuciya ta yi gyaru za a samu yi ladabi mm. da yi muka cewa shi yana daga cikin ladabi idan malamin kai na magana ka yanke shi da karsa hal haza min al amla na'am hakan bai daga cikin ladabi ladabi shi ne ka bari har sai ya kare magana sannan sai kai wanda wannan shi ya bayi imam bukari kawo shi wannan hadisi wanda hadisi ne isnadin su hasan saboda falafin suleiman to wannan shi ne abin da yake zama wajibi yake zama tilas a samu abdullahi bin abbas radiyallahu an wa an abi ya tabbata kamar da yake cikin jami'u bayan ilmi wa fatuli da waninsa zai bi gidan irin su zai bin sabit ya tada gidan a kulle amma su ya zama ya har sai sun fito su ce ah, me yasa ba za a gwangwata kofa ba mu bude sai ce yi haka aka umarci mu aikata da malaman haka zai rike linzamin doki ko raƙumin ko tago zai bin sabit yana jashi kuma yana kai suna yi wa garin batida saboda ne kimanta ilimi da kafa mutum da mutuntawa kai wani lokaci hatta ba a tsakankanin tsare kun juna hmm. idan suka san wuri na da fara a kansu hmm. بلوكي قصة آه، دا ابن أبي حاتم يكاو آه، مقدمة الجحش والتعديل مختصرة أتكيسي وانده كما الخطيب البغدادي يكاو مطولة شكل تاريخ بغداد هكا ابن أساكي يكاو شكل تاريخ دمشق هكا الحاكم أبو عبد الله شكل معرفة علوم الحديث هكا أبو يعلى الخليل شكل الإشات هكا البيهقي شو شعب الإيمان وانا جسنا تتبتشيها akwai muhammad bin muslim bin wara arrazi wanda ahadul shiqaq ne yana daga cikin rijal na imam an-nasa'i in farada bin an-nasa'i min bayn as-sittah ya gamu da abu hatim an-narazi muhammad bin idris wanda shi الرازي وانا شكوى لك تشكي رجالنا الامام ابو da الترمذي دا ابن ماجه شيما احد الاعلام لي قاهر الثقات yace mu je mu ziyarci Abu Zur'a wanda Abu Zur'a Ubaydullah bin al ba shi da lafiya yana cikin ajali na bankwana wanda shi ma ahadu siqat ne yana daga cikin rijal na Muslim da ainihin eh, Tirmidhi da Imam An-Nasa'i da Imam Ibn Majah wato Bukhari da Imam Abu Dawud ne su ruwa ta hanyar cikin ashabul kutub sita to da suka je suka same shi yana cikin yanayi na rashin lafiya alamun zai bar duniya sai sai ga akwai bukata su yi masa talqini sai ya faɗi la ilaha illallah tunda ya tabbata hadisin abi huraira abi sa'id al-khudri cikin sai, muslim sunan abi dawud wa su lakinu mutakum la ilaha illallah da kuma hadisin aisha cikin sunan nasa'i lakinu halkakum la ilaha illallah to sai wanda ya ce lakana masa sai wanda ya ce lakana masa kwarjinin su sai kama su kuma abokin su ne hmm. amma saboda kima ta ilimi da yake da ita hmm. da daraja to wajen kawo hadisin da yake bayani game da fallar wanda kalmar ta kai shi zama la ilaha illallah shiga aljanna to sai shi ma bin muslim sai fara kawo hadisi sai ce haddathana abu asim bin nabil an abdul hamid bin ja'far sai ta yana ya kasa gaba ko je ne shi abu zuwa tabazu sai kama shi saboda yana da masani cewa ya san wannan dole mai kyau na maka yana maka cewa ladabi a babi na zamantakewa da malami. Hmm. ko da ka san masala aka tambayi malamin ka to yi shiru haka kai aka rambana hmm. sai in ya bada amsa kuma da mana akwai wata matsala to wani suka iya faɗakar da shi hmm. to wani shi abin da ake bukata sai tsaya ya ne kasa gaba kasa ba to sai shi ma abu hatimun da zafi shi ma sai tinkari kawo shi wani sai ce haddasa muhammad bashar قال haddasana abu عاصم من نبيل kaga anan sai ka fahimcewa a shi shi ma bin musulmin wara yana ma sama su kenan a'ala wa baqa minhuma tunda shi ka kai da yadda gawa Abu Asim Nabi su kuma sun daga Muhammad Bashir sannan Abu Asim Nabi na'am ka kara fahimta ma'anar baqa mataki sai ce a Abdul Habib bin Ja'far shi ma sai kasa gaba kurjinin Abu Zu'a sai kama shi to da Abu Zu'a ya ga haka sai ce a daga shi sai ya tashi sai ya tashi ya kawo hadisi mm. التي حدثنا محمد بن بشار كان حدثنا أبو عاصم بن النبيل عن عبد الحميد بن جعفر عن كثير بن مرة عن صالح بن أبي عريف عن معاذ بن جبل قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة الله أكبر في الله يكبر إنا فضل من نفسك نفسك a wata ruwa bai ma faddasar jannan ba sai Allah ya karɓi rayuwarsa hmm. wannan kaga ladabi ne da yake zama dole yake zama tilas a samu tsakankanin ɗalibai da ainihin malamai hmm. domin wannan shi zai bayar zuwa ga samuwar ilimin da kuma ainihin ilimin ya zanto tatacci hmm. kuma ta iya yi wa malamin da yake karatu a wasu malamin da ke mai kaushi mai matsala mai kaza haka za ka haƙuri hmm. kowa da yanayin yadda yake haka za ka mu'amalance shi matuƙar hmm. akwai abin da za ka amfana da shi ta ɓangaren ilimin ka na addini hmm. shi yasa ibn kan cikin ilan mawqin arab al ya kama magana daga imam Ahmad bin Hanbal malamai kusan kuma matsayin iyaye wajen mutum domin su malamai suna gyara maka duniya da kuma lahira iyaye kuma iyaka duniya ne kawai amma su malamai duniya lahira ta ba. sannan bukatar mutane zuwa ga ilimin su na addini ya ɗarba bukatu su zuwa ga abinci zuwa ga abin sha domin ilimin addini rasa shi rasa ne a ruha ne wanda ruhi kuma shi ne ɗan adam idan babu rai ba ɗan adam haka ina ba ta mana gane ba sannan kuma da bata maka rayuwar ka tafi man da'ir shi ne rayuwar lahira hira amma abinci ba da abin sha iyaka ka rasa shi ne ya kawo maka matsala a gangan jiki to shi sa bukatun mutane zuwa ga ilimi a hawaju min hajatihim ila ta'am wa shara هكذا كتابي أقول الآنش سليمان بن مهران أبو محمد الكاهلي ذلك الشيء رجال الجماعة أهل الثقات هو مدلس كان يدلس في إحماد لكنني كوشي شيء مجلس كان سبايا بها أظن أجيرنسا كذلك أظن أجوا kuma bai gani sosai كما دي yashin sa'a wani أن يشن zo bako ne بيادو باقوني أما كرنته سيدا ما ana na أنا أنا sai kula akwai mutum a gefensa shi kuma ba su sai fara yin kaki sai tufa wani ɗaliban gefen sai tufa wani ɗaliban sai ya kako majina sai tufa masu amma ɗaliban ne bai tashi ya ba ya bar wurin ba wurin ba har sai da haka makaratun aka tashi haka alkafi ya ka cikin sharafu a sahabin hadisi to amma abin zai baka mamaki ka duba yawan harisan al'ama cikin taban harisi fi da wani sunna tare da kuma kaushin hali da yake da shi da tsanani wannan ne kuna maka yana maka cewa shi duk da haka ɗalibai sun yi haƙuri sun karɓi ilimin da yake hannunsa to me yasa yake ba za ka haƙuri ba da matsalolin da kake ganin malamin kai nasu in ma sun tabbata ba wanda galibi abin khiyal ne ba hakika ba galibi kai tsammani ne ko labari an ce sun ce amma a aikace babu shi a imam nauyi يا أنبتا لتنص التبيان في آداب حمل في القرآن إذا كي وصل جشتما جباتا كمين دي حكيتو كي وإن سنجي وجن كراتو ورما لمن سسكن أنشي كوي سيف با ما لمن أمرين سرقة سيف توصف لي دوال مسلك الدسكي كدأ الله يمون مصعبك ما لمن نصف a yau in ta ɗauko abin a yaushe ga abin akwai zan takaici ko hmm. bambance ga yau kusan ka iya cewa farauta ake ba na aibobin ba eh hmm. a tasayyud ake a tarabbus farauta ake ah, ana lalime in ma ba a samu ba sai a kago hmm. fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wanda wani shi ya bawi ilimi yake kara nisa da al'umma mu yake kara kusantowa da ita to dole sai an samu wannan wanda wani shi ya bawi al'ama shi wannan kamar da yake cikin jami'i da yin ilmi fadli na ibn albar bi isnari sahihi da kuma aljami'i li akhlaqir rawi wa adadis sami na al-khabir al-qadi wata rana ya zo sai sami shi'ubatu bin hajjaj abu bistan al-wasiti sun al-basri wanda ahadu siqat ahadu al-a'imma yana daga cikin rijal na ainihin al-jama'a an tariqil wasita yana kowa dalibai hadisi sai al'amai ke cewa kai tanka ya shuba ya za ka na aza gwalagwalai a wuyayen aladu kulkar yi wannan ya tsawace shi akan haka abin nufi akwai ɗalibin na bai cancanta ka ba shi ilimi saboda rashin sufanto su na bi a nan al'amai ya sufanta su da aladu saboda ne in ka duba aladu shi al'adarsa bai damuwa da mai gidansa bai damuwa da shi saboda shi kan zai sani sannan ko ba shi da kishi ba shi da kishi to akwai ɗalibin da bai damuwa da malamin sa bai kishin ya ji damuwar in an taɓa mutunci malamin sa ko na a shi kawai bai da masala sannan kuma shi alade duk inda yake kazanta yake bi ga abinci mai kyau ga nama ga waye amma duk ba zai kula ba wanda ya tsugunna yake yin haya. shi yake jira ta tashi zai ci wannan bahaya hmm. to akwai ɗalibin da yake shi dukkan mahasin naka kamar da nake cewa wa idan habibu atabi dhanbin wahid ja'at mahasinu bi alfi shafi'i idan musu ya zuwa laifin guda ɗaya to kyawun ayyukansa kuma sai su dubunnan kyawun ayyukan sai su zo su cece shi daga wannan zargin guda ɗaya su wanke su wanke shi to akwai ɗalibin da yake duk kyawun ayyukanka ba zai gani ba a kuskure kawai ke ga yake ne ba wannan kuskure in ya samu ko zai ta yadawa sai malam wani ma'anci ya yi kaza malam wani ma'anci ya yi kaza ka ga da arziki shi sa idan kin cikin madaruji salikin bai da iyaka na iyaka nasta'in a inda ake samun ce ne tsakanin dabbobi da mutane shi hmm. daga cikin mutane akwai wanda yake shi alade dabi'ar sa alade hmm. shi duk kyawun halar dabi'u baya kula sai inda kai kuskure ki wannan shi zai kama kiyaye haddace hmm. malamin sa kuma ibn ne cikin minhaj sunna buya fi naqd kalam shi al qadiriyya yake cewa wanda da cikin mutane kamar kuda yake da yanda kuda bai cika hawa kan abin da yake mai kyau sai abin da yake mara kyau eh na haka ne to da haka al-amash sai da kawo shi ubatu bin hajjabawa shi hmm. karka kara ga musu hadisi saboda wannan matsalolin ne hmm. to wajibi ɗaliban ilimi su kula da wannan suna kimanta malamin su ta fuskar yin addu'a sun wajibi hmm. yana daga cikin riko da addini yana daga cikin riko da sunna yana daga cikin neman ilimi kimanta malamin da take koyi ilimi a wurinsa ko malamin da al'umma take amfani shi ko da kai ba ka koyan ilimi din a wurinsa matuƙar dai malami ne na al'umma tana amfani da shi to wajibi ne ka kimanta shi ko da ko kana samar shi ka fita ilimi din ko wani abin da yake mai sama da haka kuma ko da kana ganin ka taka wani mataki ne inda shi zan ya riga yake kuma a wannan majalli ya shiga gaban ka. to na kuma wajibi ne ka yi ne كانت تتكلم تشكي كتير من تشكي دموية السكوة تباين كيكي الله في ولدنا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم نعم والناس كده باين صار بس سنة شوية الله يغفر تامنا الله يغفر تايم ومنس كده جايين إيه إيماني ولك أقول ده الصدق أقول ده والله شيخ ابن مالك شين الفيئة مقدمة yana bayanin alfiyarsa cewa fa'ikatun alfiyar ta dini ma'uƙi sai ce wahawa bi sabakin ha'izun tafadila mustajibun sana'iyar jamila والله يقضي بهبات وافرة لي وله في ذلة الأخرة yace fa'ikatun alfiya ta bin mawdi yace ta kici wa alfiya ta ibn mawdi wajen kyau wajen tsari wajen kwarewa yace amma wa bi bakin ba amma kuma shi ya riga yin farawa ولaka ya cancanci wannan fifikon dole kuma masa addu'a haka su yi cikin alfiyarsa tarihi cewa fa'ikatun alfiyatul iraqi bil jam'i wal ijazi wat tisaqi wallahu yujzi sabiqa li ihsani li wa lahu wa li dhil iman to wannan shine abin da yake wajibi a samu a kankanin al'umma kimanta karrama na gaba shi kuma na gaba ya kiyaye cewa shi da kawai kada ana samun hasada kashi bakin ciki ko shi a'a dukkan mai fara tabbatar masa kuɗaɗen cikin kai to ne shine abin da yake wajibi a samu ta wannan bangare shine abin da yake wajibi kuma a samu ta wannan bangare to wanda shi samun balans balance hmm. tsakanin su malamai da kuma anishin ɗalibai na'am shi malami idan ya kuskure haka akwai hanyar da ɗalibi zai biya fahimtar da malamin ko kuwa in haka sa ya ɗauka kama hakan wani rashin ladabi eh akwai hanyoyin da zai yi eh, hanyoyin da ya kamata a takaice ne yayin da malami kuskure bai da ta cikin ladabi gaban jama'a ta ce malam wuri kaza da kace kuskure ba zai bane hmm. musamman yayin da zama wannan malam malamin da an san amintacci ne mai gaskiya ne mai tsoron Allah hmm. duk inda ya ji kuskuren zai bayyana wa al'umma cewa magana da muka yi kaza lokaci kaza kuskure hmm. sai kake banta da shi ce a ah, akwai Allah akwai mas'ala kaza da aka yi bayani ni ina ganin ban fahimci ta bane da ina tunanin ko kaza ne hmm. amma dai mara ina gani a duba a duba a duba mana mana hmm. shi kenan hmm. kama shi kofa sai ne yi bincike sai ya gano cewa a shi fa kaza da ce kaza nan fa kaza ne ko kuma alhika ta mana kashi kaza amma kuma mara kun ce mana akwai kuma shi ko kaza a littafi kaza kaza kaza kaza kaza shi kenan kamar yadda abubakar ibn arabi ya kawo ta kisa littafinsa ahkam al-qur'an a juz'in sa na farko da fadin Allah lillazina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashwa fa in fa'u fa inna Allah ghafurur rahim wa in azama at-talaq fa inna Allah sami'un alim wannan aya da ke bayani akan ilahi ko rantsuwa cewa ba zan tsara kusantar iyali na to akwai Muhammad bin Qasim al yake ba labari ya halarci majalisin Abdul Fadl al-Jawhari wanda shi Abdul Fadl al-Jawhari malami ne babba wanda ya bunkasa ta fuskar eh, shahara da sauransu to jin labarin sai shi Muhammad bin Qasim al-Uthmani ya kama su ziyara yayin da yaje majalisin sa ya tada an taru ana karatu sai shi Abdul Fadl al-Jawhari cikin karatukan da aka yi a lokaci sai ba da fatawa cewa ai manzo Allah yayi ilahi ya yi raja'i ya yi kuma saki ya yi kuma shihari to da shi ma bin kasa usmani ya ji wannan magana sai kiyaye ta da a gama karatu aka rako malam daga masallaci har aka kawo gida shi ma yana bi a baya da aka ba cikin gida sai koma gefe zama wannan yazo ya gaisa da malam fito ya gaisa da malam fito har sai da jama'a suka dara ku sai shi malam sai hango shi abu da aljawari ce sai ko kaman ba ku sun ba ku na shiga ta wannan ai ina son ganin ka ne Sai da tuwa bule sai su da sauran jama'a sai sai a shiga ta malam tazo a wajen karatu an maka tambaya wajen ba da amsa sai ka ce manzo Allah ya yi zihari shi kuma zihari Allah ce wa innahu la yaquluna munkaran min al-qawli wa zuwa hmm. Allah ce zihari zuwa ne ƙarya ne to hmm. manzo Allah zai kai da shi ta malam ta ce Allah saka mu da alkhairi kuskure ne Allah saka mu da alkhairi Allah saka mu da alkhairi ita masu godiya a yi karɓar wannan gyaran da yi wa shekaru sai ta kasan mako zuwa majalisar nasu so da ya samu malami mu'addi yana zuwa sai ga masallaci ya riga ya cika abul fadl al-zuhri yana hango sai ke cewa ku buɗa wa ga malami na yazo jiya na ce mu kaza na ce mu kaza shi ganin gyara ya ce kaza shi ne daidai kuma kaza shi ne daidai ya ce sai kunya ta kama na suka ta a yanzu lokacin da suka ɗauko ni ba suka ɗaga ni sama mm. gumi har sai dai keton sai kan yi dab da malam suka zama da to waɗannan hanyoyi su ne hanyoyin da za a yi Mm. kenan abin da zan iya fahimta daga jawaban kamala akwai bukatar cewa lokacin da malami musamman irin wannan zamanin nan. ya faɗa abu ko ya tafi akan fahimta kaza idan ya fara da binciken da ilimin sa ya gano cewa ba haka abu yake kenan akwai bukatar ya sake yi wa al'umma bayani cewa wajibi ne ya saukar da kan wasan fatawar wajibi ne wa al'umma bayani mm. cewa abu kaza da ya ce kaza yayi yayi tarabi yayi tanazzul mm. kaza shine daidai wanda wani ne abin da yake wafi duk malaman mu za mu ga musamman wanda muka rayu da su za mu ga haka suke a shi ko albani za ga tarajuat da dama ne har ma an yi rubuce rubuce taraju'at albani ga salim bin aid al-hilali shi ma yana yi as-samar as dani yana nan zai fito shi ma kwanan nan wanda shi ne ma ausa mafi yalwa za ga alban cikin as-sahiha ad-da'ifa sayyid at-tarjid wa at-tajhid ga tarajuat da yawa ruwa al صحيح الجامع الصغير صحيح مواد الزمان التقليد كان سعيد بن هبان فهذا رجعت ناصر وانا شنو ابن لك وادي هكا سعيد بن باز هكا سؤال أسليم هكا انك كوما صمت سن إذن سوء الشوكاني إذن سوء الصنعاني هكذا يعني انك كوما صمت سن إذن سوء صبي تيمية إذن القيم هكذا يعني to wani shi abin da yake wajibi kuma shi abin da yake nuna cewa malami in ya zama malami kuma shi abin da yake nuna cewa kullum a cikin karatu yake amma ya zama abin da aka ji ba shi za a ji bana ya ga zama kuma mutsaki wanda kuma shi al'ilmu la yaqbal jumut ilmi baya karɓar kawai ta sandare kawai shi kenan na baya karɓar dole a yi ta hama ba hama ta dole a samu wannan yanzu ga misali a takaice ibn hajar cikin fatul bari a kitabul azam a babul jihari fil maghrib karkashin hadisin jubair ibn mutayyib wanda yake ce manzo Allah yana kan suratul tur a sallar magriba shi sa ya kulla babin da babin da ake bayyana katu a sallar magriba in banda ana bayyana ta da sai suratul da yake karantawa to yayin da yake sharhin wannan sai ro bayanin cewa suran da suke al-mufassal ibn hajar cikin batul bai. ina ne farkon mufassal to anan sai ce abin da yake daidai a rajih zance ne na irin da yayi farkon mufassal ne daga suratul hujurat اللي وصلت في الدراسة زورة نصر لو يقول لها مقصر سكفارة في كمان منوي يا أنبتا وده كل شيء نعلم منوي يقول أشكنا من هذا نصر في شيء شيء مسلم يتفاقه نعم تو ده يجب أن يكون شيء ابن حجر ده يجب أن يكون الجمع بين السورتين كالركع باب اللي يكون من حالة هذا السورة يقول هذه أركع ده ده شيء من عبد الله بن مسعود ده ونيك مصر بيان يدوك تشاياكرم تنفصل أركع ده سيد مصر يكتشو أغاشي غاشي to nan kuma sai ce a al-mufassal daga farkon suratul qaf ne ala sahihi sai ku zance ingantacce a can kuma shi ne daga hujra kaga sai an yi kafin za a yi hujra eh wanda kuma da kafin shi ne abin da yake daidai saboda risin aus wanda yake cikin sunan eh, abi daud hmm. usman ibn majah da musnad imam ahmad bin hanbal to haka zaka samu abubuwa irin wannan da yawa shi yasa ma mashhur yayi littafi takaitacce ka tarajuat al-hasid fatil bari hmm. abubuwan da ibn hajar ya tafi akai kuma daga baya ta taraja anha hmm. wannan shekaru na ilimi da abubuwan su wasu kuma ga kai mukarana shi fatul bari daga littafin su at-tawqisu habir ko ad-diraya ko kuma at nasa da abin da shafi da sai kuma an sami wani tafawut kuma bambanci haka ne ko maram da at habir hmm. na masai ka samu yanzu hadisin da yake Abi na Ali bin Abi Talib cewa a ce ana yin addini da ra'ayi da sai in ta shafi kasan kufi shi akan a shafi sama hmm. sai ce naga manzo Allah ya shafi saman kufi hmm. a bulugul maran ce hasani amma sai a tafsiri kuma ce sahihi hmm. kaga da akwai abubuwa irin wannan saboda ka bare bane imanin ne magana kuma daga baya idan to an sami gyara kan wannan maganar wannan shi ke nuna tsoron Allah da kuma faɗi iliminsa da yi baka na wannan shi ne masha Allah malam mun gode kwarai da ka samu zarafin halartar wannan shiri na dausayin malamai aka kuma tunatar da mu dangane da abin da ya shafi haƙoƙin malamai akan ɗalibai ko kuma haƙoƙin malamai akan al'umma masu raro malam alƙasim umar jibril kenan wato abu ammar muka tattauna da shi akan wannan batu da muka bayani a cikin wannan shiri na dausayin malamai wanda cibiyar da addinin musulunci ta dara suna islamic foundation da ke shiryawa sannan kuma alhaji ibrahim ala alilis ne ke ɗaukan nauyin kawo muku malam a madadin masu rarwa nan muke sallama da kai da cewa assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh masha Allah masu rarwa a madadin dukkan waɗanda suka taimaka har shirin nan ya kammala cikin nasara habib jafar madubi da na gabatar nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah mai mai cin shirin tausayin malamai kenan aka saurara tare da Habib Jafar madubi wanda